a kowane watan disamba dai ana didimar ranar cuta mai kare garkuwar jiki ranar yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma ranar 'yancin ɗan adam abin kuma da hakan ke nufi in ji amurka shine najeriya na buƙatar samun ci gaba a fannin lafiya kyakkyawan shugabanci mai mutunta 'yancin ɗan adam da kuma amurka za ta kasance da najeriya don tabbatar da su jakadan amurka a najeriya ambasada richard mills ya ce yau kimanin shekaru ashirin kenan kasarsa na marawa Najeriya a fannin yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki. ambasada mills ya ce amurka ta kashe zunzurutun kuɗi har kimanin dala miliyan takwas da dubu ɗari uku wurin samarwa 'yan najeriya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar maganin rage karfin cuta mai kare garkuwar jiki wanda kan ke ƙara ƙarfa ɓangaren kiwon lafiya a najeriya jakadan na amurka a najeriya ya ce samun nasara a fannin kiwon lafiya ya dogara ne akan kyakkyawan shugabanci domin idan aka karkatar da akalar magunguna ko aka gaza biyan ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu ko kuma aka yi odar magungunan jabu waɗannan duka ka iya zama sanadiyar hasarar rayuka abin kenan da yasa amurka ke son ganin an tabbatar da gaskiya amurkan ta ce samun nasarar waɗannan kuma duka ya ta'allaka ne akan mutunta 'yancin ɗan adam cin hanci dai a najeriya kusan ya mamaye dukkanin ɓangarorin rayuwa abin kuma da ke karata da hankali yake kuma ci gaba da ji hankalin shugabannin addinai irin su farfesa ibrahim makari domin babbar matsalar da ta hana ƙasar mu ci gaba corruption ne corruption ko komi ka taɓo kake ganin shine matsala wallahi da an matsa tobali ɗaya ko biyu an haƙa ƙasa mataki ɗaya ko biyu za ka je ka iske corruption ne dalilin wannan abin komi to kuma corruption ɗin nan fa ba da gaske muke yi muna son ƙarshen shi ba dan ni na daɗe ina ma tunani wai shin zai yiwu ɗan Najeriya ya rayu ba corruption wani sector ne kansan corruption bai ƙarar da shi ba saboda wallahi har sai mun gyara To ko mai ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa? Dr. Sale Abba wani likita ne a Najeriya. Relationship ne na abubuwa kamar shi ainihin kiwon lafiya din, ingantaccen kiwon lafiya. da kuma ainihin ah, human right uh, da kuma governance so kamar wayannan ne abubuwa major points din a nan so relationship ɗinsu saboda abu na ɗaya shine in babu good governance din ba za a samu kiwon lafiya ba sa'annan kuma idan babu transparency and accountability ba za a samu good governor ba in short shine dai kawai bayani zakariya maji akuyam wani jami'in kiwon lafiya ne a najeriya wannan wani bangare ne da ya taɓo kowa da kowa kuma lalle da alal hakika cin hanci da rashawa yana matuƙar ta'asiri wajen lalacewa da rayuwar bayan Allah da yawa sai ka shigo asibiti ka ga yadda abubuwa suke gudana wani lokaci akwai sakaci na hukumomin ƙasa na gwamnati rashin kyakkyawan haƙoƙin ma'aikata ɗin da allowance allowances da kuma samuwar kayayyakin aiki ingantattu waɗanda a yanzu in ka kula za ka samu da yawa daga cikin kasashen duniya suna amfani da ma'aikatan lafiya ne 'yan najeriya waɗanda suke karatu a najeriya amma sakamakon rashin kyakkyawan haƙƙoƙi da kayan aiki da kuma infrastructure development na asibitoci da guraren kiwon lafiya shi yasa ke ganin da yawa daga cikin ma'aikatan lafiya yanzu suna ta ƙetarawa kasashen ƙetare hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria